عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد نواة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da yardarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrat littafin shehin malami imamul bukhari rahmatullahi alaihi yau muna sha hudu ga watan abin nan sun sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna 28 ga watan uku 28 ko 29 28 ko 28 ga watan uku march ya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam iya inganta shekara 2021 in bujima a wasu banta ba rasun da muka yi wancan sati mun tsaya babin da ke magana akan tsaurara ra'ayi ko tsaurara mu'amala ko tsaurarawa a cikin ɗabi'u na ɗan adam yau kuma za mu tashi babu ina ilmali babin da ke magana akan mutum ya inganta abin da Allah ya bashi na arziki dukiyar da Allah ya baka inganta ta ka darjanta ta ka mutunta ta kada ka walakata shi ne ce babu ina ilmali babin da ke magana akan inganta dukiya duk wanda Allah ba dokokin sarki ya ba dama ya samu dan wani abu ga hannun shi ya inganta shi kada bai ya walalata shi haddasana abu nu'aymin ala haddasana hanash ibn al-haris an abihi qala kana rajul minna tuntaju farasuhu fayanharuha yace ɗayan mu ya kasance mutum ya kasance daga cikinmu wato dokinsa ko godiyarsa za ta haihu doki fayan haruha sai ya soke ta yanke faya ƙul sai ce ana a ishu hatta arka ba haza yanzu iya rayuwa har sai na hau wannan jari aka haifin min kawai sai ya ga cewa tunani irin nashi bai kamata ya batta ba sai yanke ta sai ya soke abin da dokin sai ya rabe nama faja ana kitabu umar sai ga wasiƙa daga na umar radiyallahu anu takarda yace an aflihu ma razaqakumullah ku inganta abinda Allah ya azurta ku na inna ta na tanaffusan domin a cikin al'amari wato akwai sassaftawa ba a san mutum ya gwada tsauri cewa a yanzu an ka ce a hau wani ga doki yau zan rayu haɗin haushi kawai sai ya kama ya yanke ko ya soke ko ya kama da haka kun ga wanga hadisi ya gwada tun can wancan lokaci akwai masu miyagun aƙidi na rashin fahimta ya za a yi hamma doki ka ribi darajar ayyanta doki ka ce bari ka kashe shi don mi saboda kana ganin yau shi ma za ka rayuwa haka haushi kaga wani tunanin daban ko sai ya dauko ice ya dasa ka yi wani izin ba ta lokacin da ina sun zama zara yawan suna kai na sha inuwa wanga ita? to shi na sun sai na umar ya samu labarin sai rubuta musu takarda ya ce an hu mara zaka Allah ko inganta abin da Allah ya rasa da abin da kaga Allah ya baka inganta shi saboda a cikin al'amarin akwai sassabci a ciki tanaffus akwai dan jan lokaci ba wai yanzu yanzu na ba saboda haka mutum ya ɗan imince da abin da samu kada ya walakanta shi ya gancewa a yi to a yi alkiyama ta riga ta yi kusa mutuwa ta ko suna ya ɗauka ta yi saboda haka ba su ya ɓata lokacin yin wani shiri ba wannan ke sa wasu mutane sai ka ji mutum ya ce shi ɗiya ne da bibar kowa komi kowa tashi ya baɗan makai ne sadaka duk abin da ya samu sai ya banzata duk abin da ya samu sai ya ɓatas tare shi ma wannan kuskure ne manzo Allah ya faɗa ma wani sahabi shine Sa'd bin Abi Waqqas yace an tazara warasaka kamar kabar magadanka modata khairun min asrarhum alatan ya ka basu talakawa yatakaffafuna an-nas suna zama nauyi ga mutane kaga in ka diba duk wannan yana gwada abinda an ta hannunka inganta shi kada ka bari ka walakanta shi ka ta shi ka ce ai to ai rayuwar ma kwana nawa ne ma bari kai kokari ka a ba a yin haka abin da aka so ga mutum shine ya yi maintain da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi a hannun shi حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال lalle annabi sallallahu ya ce in qamatis sa'atu in har kiyama da tsayuwa wa fi yadi ahadikum fasila ga hannun ɗayan ku akwai jaririn da dabino da yake san ya dasa fa in Allah ta koma hatta ya gaisa ha fal yagrisha idan har ya samu ikon alkiyama za su tsayu ba sai ya dasa to ya dasa ko da yana dasawa a sashin kiyama ya ƙwari ya dasa dan mi saboda lada abu za ta tabbata da hannun za ta fita gare shi kuma wannan hadisi abin da yake gwada mana shine aikin alheri duk yadda yake kada ka ce ai yanzu wanga abu ya roƙe yin zuci unwani ne a'a yi ƙoƙari yi yana ga waɗanda a bayan ka ce unwani abun yana yi wa kai kanka Allah ya baka ladan niyya kuma yana yi wa abin ya zama maka alkhairi kai kanka to ku dibi da abinda manzo Allah ka faɗi sallallahu alaihi wasallam yace inda za a ce alkiyama za ta tsayu ga sanan ta duk alamomin tashin sun ga sun tabbata amma ga hannun ɗayan ɗayan ku akwai iccen da ka san ya dasa manzon Allah yace in har yana samun damar ba za a busa kahon ba sai ya dasa to ya dasa ko da yana dasawa ana busa kaho ya biya bukatu jama'a ina fata mun gane maganar abinda hadisin ka sanya gwada mana shine aiki alhain da ka niyyar yi ka fasa ka fasa yi kokari yi ko da kana yi ka mutu ko da baka son wani abu don wasu na da nan cewa ka ina yi ayyan baya ina zanwa sau da ka banyi sai ga wani kawai ya dinga wasa da abubuwan da adam ne sai fasar da su ka hanyar mutu ba a yin haka jama'a ina fatan mun gane magana mutum na ka aikin ofis ya yi kusan ritaya sai ce bai kokari duk abin da annan ya watse shi ko da yake barin office din koyin babu ko ga wasu ayyukan ci gaba da yake son yayi ga ofis din nan tun da na kusan bari ne aikin mai zan yi a yau kokari kai in kai ka bari wanda ya iske sai shi muka addu'a kana bisa kujera ta gwamnati ka kusan barin ta sai ka ce duk ayyuka bari ka bari wanda ka fara ma ka tsaya nan wallahi kai mugun abu in dai alheri na za ka yi ko da a ce kiyama za za tsayuwa ma za ka mutu yanzu ka san mutuwa za ka yi to yau kai alherin nan ka yi shi kayan ka mutu shi na hadisi na gwada mana حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان ابن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان an dawud ibn abi dawud qala qala li abdullah ibn salam abdullah ibn salam ya gaya mini abdullah ibn salam ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu masana littafi a taura suna daga cikin yahudawa suka musulunta zamanin manzon Allah sallallahu shi abdullah ibn salam masani a taura ne ya san ta hayya gaci ya san ta sanyi na kwarai saboda haka duk aka zo da a taura ana son a yi wani abu na rashin gaskiya ciki shi annabi ka wakiltawa sai ya gano abin da gaskiya ciki ya bai ya da abin da karya ciki sauraka abdullahi bin salam yana daga cikin waɗanda suke yahudawa ne amma sun musulunta shi yasa kana ganin qur'ani ma yakan yi ishara zuwa gare su wa shahida shahidun min bani isra'ila ala misli wannan abdullahi bin salam bai da malamai suka malamai suke suka ci yace in sami'ta bid-dajjal kad kharaja yace in ka samu labari ka ji labarin dajjal ya hito ya bayyana wa anta ala wadiyatin tagrisuha kai kana akan wani abu zaka dasa wani ishi zaka dasa fala ta'dal an tuslihaha kada ka gaggauta cewa wai sai ka tsaya ka gyara yi kokari kawai da sa fa inna lin-nasi ba'da zalika aishan da mutane suna da wata rayuwa da za su yi bayan wannan ko bayan dujjal ya bayyana akwai rayuwa da za a yi domin annabi isa zai bayyana da kashe dujjal sannan kuma a so a yi rayuwa mai daɗi rayuwa ta musulunci daga baya sau da koda ka samu labarin bayan dujjal kayan niyyar dasa wani ita kada ka fasa yau ka dasa saboda fitowar dujjal yana daga cikin alamomin tashin kiyawa manya manzo Allah ya bada labarin fitowar dajjal da sifofi ne sai ga wani sahabi da kuma eh, tamimud dari sun shiga jirgin ruwa sai sun kabaci uwar ruwa ta jaye sun kabaci kwana talatin suna samun ruwa wasu inda suke ba suna kai gonin tsibiri tsakiyar ruwa sai suwa ga wata dabba saboda yawan gashin ta ba ga ina gaba ina baya saboda yawan gashin dabban nan ba ga ina gaba ina bayan sai suka ce kai amma dai wanga dabba akwai mamaki sun ce ai ku abun mamaki sai magana da ke ni sunan ki sace suna da sata aka ce mini to mi Allah barin ki sace ku tega wani mutum can cikin wani kogo arme zai ba ku labarin kowace ce ni ko suka ce wannan kogo suka iske wani mutum katu maji karhi a yi mai mugun ɗarmi an ɗarmi hannuwa da ƙawau kuma ijiya guda ga yasa dama wadda babu ta ijiya guda su dama babu ta ta a ku sannan gashi ne ya dunkule sannan kuma gwame na baƙi ƙirin a yi mai mugun ɗarmi barmin da babu za a yi kuci sun suka dinga tambaya ta ce ni ne abdijal lokacin hituwa ta bai bai lokacin za a bayyana in hito ce to kai me kawo ka ce nan ajiye na an kai wurin da ana jirgin lokaci ya yi a bayyana in hito in shiga cikin mutane sai dai tambaya ita tuwon wuri kara sun hito ce eh lalle sun hito akwai su to akwai wani gulbi wuri kaza ruwa ne suna nan ke kwarai yana wasu habba bi tambaya suna ba shi amsa shi lokacin zuwa ta yayi kusa kadiba sun zamanin manzan Allah sallallahu sama da shekara dubu yanzu saboda ka dujjal in ya bayyana ya to cikin kasa manna ka zai ya ce a yi ruwan sama a yi dan uwanka da ya mutu shekara guda ko biyu ko uku sai ce haɓada mai ƙamari ne sai ya kira shi ya taso shi yasa kiran dajjal fitina a cikin rayuwa to ɓanna za a raba mutane da imanin su da yawa goshi ne an rubuta kafara amma babu mai ke gane wani sai wanda an ne shi ya gani an rubuta kafara shi ku wanda an musulun kwaye zai ga an rubuta amana jama'a ina fata kun gane magana kowa da yadda in yi kalli goshin dujjal zai gani shi musulmin kwarai zai ga rubuta kafara kenan kafiri ne ya kafirta shi ko wanda aka kafiri in yadda dubi sai ya rubuta amana ya yi imani ta gaba akwai tashi hankali ke to manzo Allah fa sallallahu yake cewa ai eh, wannan Abdullahi Abdullahi bin Salam yake cewa in ka samu labarin bijir ya hito don inda yake cikin kogona yake in ya hito to zai shiga cikin duniya ne ta zai duk wanda ya samu wanda ada ranke ranke imani wallahi zai abin ganshi baya kana kuma akwai hitowar dabba wadda an ka hudu hitowar dabba za ta wa kowa alama za ta wa dan wuta alama za ta wa dan aljanna alama akwai wani tare da ake ma ashrabu sa'a alamar tashin kiyama yi bayanin ya yace za ta yi bayana uku za ta yi bayana farko can cikin daji dokar daji inda ba ka kojin labarin ta labarin ta kaɗan na aka za ta bayyana san kuma sai labarin ta a bajin koli shu game da ita san kuma ta sake bayyana kusa da gari amma ba shigo gari ba to in za ta bayyana na uku za ta bayyana shigo cikin gari ta wa kowa alama duk wanda an musulmi wani lokacin mai alama mun dan aljanna shi ko dan wuta mai alama dan wuta sai za a dinga tunakayya dan wuta ya ce mata aljanna kai dan aljanna nawa ka sai kaza shi ko dan wuta yace na shi ko wace nauka sai kowa an yi mai alama ta riga ta da alama shi na qur'ani yace wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah madaukakin sarki yace idan alqawli ya tabbata akan su zance ya tabbata akan su na tashin kiyama akhrajna lahum dabbatan zamu zo zamu musu dabba tukallimu tana magana da su annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun dale mutane ba su yaqini ayoyin mu haka zan dinga fadi mutane saboda haka wannan dabba ita ta daga cikin alamomin tashin kiyama guda goma saboda haka ƴan uwa musulmi ko da mutum ya ji labarin kiyama ta taho kai da za a ce a faɗa ma israfilu saura minti guda ya musa akwai wani alki alki alheri da aka son kai kakkawa fara sai ka yi shi kuma ina ba ta mun gane magana mutuwa ta iskoka tana cikin aikin alkhairi abin da aka so ke kada ka ce a'a tunda ne yanzu barin muri zai ban ba alheri a'a sai kare ka ce kai wannan zai taimaka maka kware da gaskiya a cikin aikin ka Allah ka ba mu ikon ganewa yace babu da'awatul mazlumi babin da ke magana addu'a akan addu'a wanda aka zalunta al-mazlum shine al-maf'ul wanda an cuta an ci amana an shiga cikin haƙƙi dai to menene matsayin addu'a ta in yayi ta shine wanda ya kamata mutane su zama kula bai da kyau ka zalunci mutum ka daga shi Allah ya min mini kun ga Allah ya isa ba karama addu'a ta mutane na ganin cewa Allah ya isa ba komai ta sai kuma to in Allah bai isa ba ana ko aihuwa kai kai yayi ma baka addu'a kai ba gane ba kai ba ma dauki a serious ba addu'a wanda aka zalunta Allah yana karbarta Allah bai rijatun intanet tsaye na amsarta karɓaɓɓu ya ji karɓaɓɓa ce wurin Allah maɗaukacin shi ne ke cewa haddasa abu nu'aimin ƙala haddasa na shaiban an haya an abi ja'afar an abi hurarsa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi sallam ƙala salatu da awatin da'awatin mustajabatun manzan Allah ya ce addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne nauyin addu'a guda uku karɓaɓɓu ne babu ko shakka game da su sai ce da'awatul mazlumi addu'a wanda aka zalunta an cuce shi an ci amana ta an shiga cikin hakki ne yi addu'a to Allah kuma ya amsa sai dai ijaba za a jira yau da sauka Allahu a'lam yace wa da'atul musafir da addu'a matafi don mutum matafi ne addu'a ana amsarta sai dai ko kusa ko nesa wa da'awatul walidi ala waladihi da kuma addu'a mahaifi ga ɗanai wayan nau'in addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne duk da ke akwai wasu lokuta da aka addu'a su ma irin addu'a lokacin saukar ruwan sama da kuma addu'a lokacin buɗe baki da kuma addu'a lokacin da ji kukan zakara da wasu lokuta kuma waɗanda suke ana ansa addu'a idan mutum ya yi ta waɗanda waɗanda lokuta amma nan kun ga ya ambaci guda uku wannan wannan ruwaya ta hadisi kene yawa musulmi yana da kyau in ka san ka zalunci mutum haka bage ma addu'a roƙe shi ya heba kuma gaskiya ba in ka zalunci mutum haka bai shi ba addu'a ka roƙe shi da Allah wani kayan in dai ka kafin ka zalunce shi ka kai ka sani to ka roƙe shi yahi maka sannan su ko mutane su bar yawan a zalunci ya kai saurin addu'a baka ba su haka da addu'a ka ba ta kawo Allah ka bar sai ka bar sai saurin addu'a tun da ka san ka ba ta ko ba gaskiya ba wani kai tsaye ka cewa shi wallahi Allah ne baka isa Allah yi mai baka isa ga wanda ya suke shi kai tsaye da su ya Allah duk wanda ya mawanga abu Allah ka tura mai bala'i ka tura mai hitina Allah ka tura mai rashin kwanciya hankali rashin zama lahiya haka duk waɗanda addu'o'i sun yi nauyi da yawa duk da yake akwai wata hisu nauyi Allah ka turo mu wani hitina malam gumi Allah shi masa rama cikin tafsirin la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli yayi magana wurin yace in ka ce mutum Allah ka tura mai hitina to abin da ka mama ga hitina shine mutum ya kafarta ma to an ce irin wagga addu'a akwai wanda sai ya biyo ka bashin ta dan yanzu duk abin da yayi maka bai kai ka rabu da musuluncin ka ba to yanzu kai ka roƙan mai Allah ya raba da musulunci ne don abin da su fitina al-fitnatu ashaddu min al-qatl Allah maɗaukakin sarki ya ce fitina ma'ana shirka mutum ya bar addini ta yi tsanani bisa ga kashe mutum gwamma a kashe kada a shirka bar addininka zama ina fatan mun gane magana saboda ka in ka roƙa mutum Allah ya kawo mai fitina to kamar ka roƙa mai ubangiji Allah ya kawo mai dalilin zai ga sa addini gaba ɗai Allah ka mai sanadiyar rabuwa da addini ne shi ne haka mai addu'a to kaga in ka diba yanzu ka shiga wata gona kuma da ba? to shi yasa aka san in mutum ya yi ma addu'a in mutum ya cuce ka ya zarance ka da ka yi hankuri da ya yi yawa ina ba mun gane magana ko abinda manzon Allah ya ce ba a taɓa samun mutum na afuwa ga abinda an kai mai fati Allah ya kara mai doka daraja an san an cuce ka an zalunce ka kace kawar ma Allah ka yahi kai kun sai Allah ya daga darajar a cuce ka ce ka ne a zalunce ka ce ka ne Allah daga darajar ka zai kama yi shi na adda wani ya an kai da zahinta bai iya yi ba wallahi malam bai iya yi sai Allah akalli ya baka addu'a dai kuma gehe ya tsaya eh ba kun so guda wani ya kama ko wanda ya taba cewa ya ce wallahi sai ya sati ina baka addu'a ga wanda ya mai abin nan sai ya sati guda shi na yi kafin akwai abubuwa masu cin rai ana tsakiyar shinkawa ta ɗauku ciki tana buƙatar ruwa inda kan ba da ruwa kwana guda ga na biyu tana buƙatar ta shayi kasar shinkawa in ta fara ta fara <laughs> shan ruwa ta kai sai a ta yi ɗauke injin sai ga mutum ya tsaye ya kasa miya zai ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a wani har ya samu wani hobi fara addu'a saboda mai saboda an yi mai abin da yanzu ya an shiga gona sai wanda ke yayi muni kwarai da to amma inda mutum zai hankuri tau wanda ya ɗauki injimin ga ba sani wakila ko shi ma injimin na nashi aka ɗauke su ɗauke na ba <laughs> <laughs> Eh? wallahi mala ko wasu imanin su kai gari suna cewa haka to suna gani dai wasa abin da sai sata injimin ga dauka to Allah ya shiga sai sai ce za ku dawo ko <laughs> hmm Eh. <laughs> yanzu mu dawo kasa kasa sai mutum ke tsayawa mai mai ga wanda ga injimin ka ka suwa kan ruwa sai tsaye akwai masu cire fulogu wani fulogu ka ɗaya ka zuwa ya bayyana sai ba shi haka ko za ka saba blogo wani kuma host ɗinka ya gaban yawa robar da tsakanin rijiya da inji ita ka zuwa ya bayyana sai tare ita sai ya bar inji mai haka eh <laughs> ka ga dai an zalunce ka ko ke zuwa lokacin yanzu in kai addu'a an sa za saboda so da an cuce ka an ci amanar to amma yanzu sai ka diba gani in kai mugun addu'a ta shahi wancan mutum karuwa kai ko ragewa kai kai eh Me <laughs> yanzu in ka jiwa ya baka addu'a ta yin sabe shi kaga ga shiga wata matsala kuma to kai miya ka fa da ibin badawa zai ba amma in raka addu'a ka ce Allah musulman da Allah ka sa ya dawo min da abunda <laughs> ko ka rubi akwai dama dama Allah ka sa mutumin ga ya dai damin da ilimi na Allah ka tuna mai a cikin gane injimin ga nawa kada da suna daga cikin abubuwan da to abinda waliyan Allah ba su yi ke waliyan Allah duk da aka cuta mai bayan baka addu'a saboda bi saboda ya san yi eh Allah yana amsa to bai bai za abin ka ji ba mutumin da ya ma sata musulmi na ran tashin kiyama Allah ya kai shi wuta mika tsaro shi kai koyi ba tsaro da shi ba gwamma sai ma kuma tare aljanna saboda saboda jiya za a sai muku yawa ba ku iya abin gansu fa'idin su duka ba ku iya aljanna sai an halittu wasu halittu an cika ta da su ciki ko gida nawa an ka baka ba ku iya ce ba ku iya abin ga aljanna duka amma ita wuta Allah ya kawai sai ya cika ta من الجنة والناس أجمعين لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله يقول والله ناي القول والله سنتك الجنة وسنتك da aljanu da mutane baki daya amma ita wuta aljanna bai yi alkawar ta ba sai ya halarci wasu halittu ciki ya cika ta da su to Allah ka tausaya mana kuma yan uwa in za ku gane barayi wani lokaci sai su baka tausaya wallahi cikin su suke fitina da wuya ha gaba rawu hankali ne kwanci wallahi duk inda ha gani cikin fitina yake shi yasa wasu barayi Allah ya samu ka halaka su ba wasu haraka boka ko malam ba Allah ya isa ɗaya ka halaka su saboda ita Allah ya isa ko ita aka wata na mutuwa wallahi amma wani gani kai Allah ya zama ba karama ba wata addu'a ta ba ba ta mako shi kawai wanda ya dauka sai ya ce baka isa Allah ka gwada min aya ka game da mutumin da ya min sata ka ga duk irin waɗanda addu'o'i sun yi nauyi ko ba gaskiya ba Allah ka babu ikon gane a to Allah ya isa mu gare mu nan ba mugun addu'a ko ba gaskiya ba don kun gani yawa ka dibi harisul gulam ma sahib sarkin ya sa a kama yaro a cire cikin ruwa a kada ya cikin ruwa da suka dauke suka cire shi cikin ruwa sai ce Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ka isa min gare su da abin da ka so ya Allah Allah isa min gare su ga abin da ka so sai gashi an juya jirgin sun haɗa ruwa shi kuma sai Allah ya tsira da shi ya dawo Allah ya kashe su da ya dawo sai aka tabbe shi ya an kai da mutanen da kake su su Allah ya sami gare su aka koma haɗa shi da wasu wa'ancan sun mutu sun halaka aka ce sai shi tsololo duci san saba in ya yi ridda a dawo da shi in bai ridda ba kuma yana nan bisan addini musulunci a taɗo shi sai da aka sai da yago sama sai yaro ce Allahumma kafinihim bima ita Allah ka isar min gare su da abin da kasu sai dutse ya girgiza da su ya kado sun ka mutu shi kuma sai ya dawo gida sarki ya tambaye shi kaka an kai ina mutanen kai ce Allah ya isar min gare su ya dawo gida shi ke kaga shi sa ka ce Allah ya isa ba da ƙarfi ƙwaye daga addu'a ta mai ƙarfi ne jama'a ina fata mun gane magana abu musa ash'ari radiyallahu anhu wata rana akwai wani mutum kafiri ya sha mai ya wahal sai ya tuta mai gaya wallahi lokaci guda ya mai addu'a wallahi ya mutu ranar bai kuma mutuwa yi lokaci guda addu'a guda ta yabe ce ubangiji Allah ka isa min ga mutunan ka sai ya kashe shi to sun mutane gan suka yi Allah ya isa kamar wai ba komi ta ba Allah ya isa addu'a ta mai nauyi musamman ga wanda an ka zalunce shi illa dai kawai mutane suna ganin kamar ba komi na wasu sa suka suka yanta. Allah shi min baka isa Allah shi min sa kai ya aimin Allah ka ba mu ikon gane yace babu su'al al-abdi ar min Allah azza wa jalla babin da ke magana akan cewa bawa ya roki arziki wurin Allah mai buwaya da girma shi ya halatta ko bai halatta ba shi Allah ba ne arziki Allah ka azarta ni Allah ka wadata ni shi ya halatta ko bai halatta ba shi liƙaulihi ta'ala saboda faɗa Allah wa ɗaukakin sarki da ya ce urzuquna wa anta khairur raziqin Allah ka azarta mu kuma Allah kai ne mafi alherin masu azartawa duk wanda zai ba wani arziki Allah ka yi shi ka yi shi alheri don shi arzikin da Allah zai baka akwai wani shi abin da kake ma arziki kawai a ba kuɗi shi shi ya dauka arziki a kawo masu ga sunan sai wadda ka gada ma kai da su su ka amma da wani ya samu arziki shi ko wani abin da ya dauka arziki Allah ya tara ma dabbobi ya tara ma abinci to arziki na Allah yana da yawa kowane za a ba arzikin lahiya in kowa na ciwo shi Allah zai kare shi lahiya Allah zai ba shi ko ba arziki za ba jama'a don ya wani ara ya tara mai kudi su yawa amma ba an rasa lahiya ko cikin mutane tambaye yake bai jin daɗin jiki akwai abin da ka damu ne amma kuma kudi akwai su kaga akwai kudin amma kuma lahiya ita hana mai akwai shi ko za a hana mai arzikin iyali ga mutum ga kudin ga lahiya amma dako guda bai da yana sai ya samu arzikin da bai samu shi ya tashi hankali da shi akwai babban babban dillalin bai na Najeriya an ce aihuwa ko guda bai da har yanzu ba ana ganin a najeriya yanzu samun wanda ya zama dillalin mai gidajen mai a najeriya babu kamata amma ɗako guda bai da hayar su ka san dai akwai kuɗi ko to idan muka diba za mu ga arziki na allah maɗaukakin sarki kai da ce allah ɗiba ba da arziki allah ka arzita ne in ya baka lahiya ya azurta ka in ya baka ilimi ya azurta ka in ya baka kudin ma ko ya hada ma duka ya azurta ka to ka roki Allah ya baka arziki yace hadathana isma'il isma'il ibn abi uwais ala hadathani ibn abi zinad an musa ibn uqba an abi zubair an jabir annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi minbar nazara nahwa al-yaman jabir ibn abdullah yace ya ji manzon Allah kuma akan minbari ya kalli bangaren kasar yaman yamen fa qala sai annabi yace allahumma aqbil bi qulubina ya Allah ka huskantar da zukatanmu wa nazara na hawar iraq maza Allah ya kalli ɓangaren iraq faƙala misali zalaka ya faɗi irin wannan magana Allahumma aqbil bi qulubina ya Allah ka huskantar da zukatanmu wa nazara na hawa kulli ufuqin maza Allah ya kalli kowane bangare gabas da yamma ko da arewa fa qala mithla zalika ya faɗi haka wa qala sai annabi yace Allahumma rzuqna min turafil ardi ya Allah ka azurta mu daga cikin gadon ƙasa wa barik lana kuma Allah ta yi albarka fi muddina a cikin mudun na au wa sa'ina da kuma sa'inmu. idan muka dibi wannan hadisi abinda an muhalli shayi ciki shine Allahumma rzuqna Allah ka azurta mu min turafil ardi daga cikin gadon ƙasa abinda ƙasa ta aji kunga nan abin da haƙura cewa abin da ya kadin shi ne arzikin da ƙasa take hituwa da shi albarkatun ƙasa suna daga cikin arzikin mutane samun albarkatun ƙasa sun daga abinci da ma'adinai zinari da azurfa da uranium da fetur da kalanzir da wane ne duk ƙasa kan shi su manzon Allah kuma ya roki arzikin Allah abinci kasa yake fitowa ruwan sha kasa suka fitowa saboda shi yasa annabi kuma yayi addu'a yace Allahumma rzuqna min turatil ard ya Allah ka azurta mu daga abin nan gadon kasa kasa ta aji abubuwa da yawa kuna roƙon Allah arzikin abin da a cikin ta kina da kyau ga mutum musulmi da ka roƙon Allah madaukakin sarki daga arzikin da kasa ta aji kuma wallahi yan wa musulmi mu sani kafa Allah abinda a cikin ta mutane ba su iya yin shi abubuwan da Allah ya aje kasa kuma duk inda mutane suke zaune akwai wannan arziki kuma Allah ta arzikin yana yawo wata kasa sai Allah ya yi arzikin ya mashi ta wani wuri mai ga da har gani wallahi akwai lokacin da Allah ka jaya shi mai sai wani wuri akwai inda ya ɗauko shi wani ya kawo shi wani wuri kuma wa'annan abubuwan da ka gani na ƙasa ma'adinai da ka gani Allah ya jawo su ƙasa ya shi su wani wuri to shi yasa ka gani ana son mutum koyo shi ya roki Allah arzikin nan kuma sabon Allah na kori arziki ga ƙasa mutane sabon Allah da ka gani yana koyi arzikin mutane saboda bi saboda sabon Allah in yayi yawa arzikin da aka yi ƙasa Allah ya kore shi ya shi da yanzu abinda aka bincike masu bincike abin suka nuna cewa arzikin man fetur na ƙasa Allah ya yi ajiye kasashen musulmi da yawa an yi samun arzikin man fetur kasashen musulmi da yawa sai da kasashen kafirai jama'a ina fata kun fahimci wa magana shi yasa aka san mutum koyo shi ya roki Allah arziki so da yawa kana ganin gonan mutum wurin ku guda yanayin kasar ku guda da mutum amma sai shi ka samu abinci gona ta yi saboda mai sauran kili ya yi ka addu'a kili ya yi ka samun sa'a kuma daga cikin abin da ka halaka mutanenmu shi ne mutum na noma amma yana hada da haramun wurin ban ruwa ne yana hada da haramun wurin sataki ne yana hada da haramun wurin ɗauka yan ga aiki ne yana faɗa da haramun wurin feshin maganin ƙwari da sauran abubuwa daban-daban yana shayar shukar haramun shi yasa su tuke abu Ka kayan gyara ka wahala amma kuma sai su kiyaye abin ƙwarai don mi saboda ka sa haramun ciki amma sai a gani bawan Allah da kai ka samu abin da ya kasuwa yana lura na amma sai shi ka samu abin sai ka sama maki sai ga wani ya yi sataki uku amma ga wani gudana ya yi gudana ya yi amma ta yi ta yi albarka ta yi kyau kuma ina fata mun gane magana saboda aka yan uwa musulmi wannan hadisi kusa annabi ya sanya wata karanta suwa yaka yi wasu abubuwa sai sun baka mamaki maza Allah da ya hau mun bari sai bibi kasar bangaren kasar yaman sai ce Allahumma aqbil bi kulubina ya kuma ya kalle nan ya ce Allahumma aqbil bi qulubina ya kuma ya kalli nan ya kuma ya kalli dina wadin Allahumma aqbil bi qulubina wannan wani wani uslubi na jan hankalin mutane in ana magana da bayan hankalin kowa ya kawo sai ce Allahumma rzuqna min turatil ardh wa barik lana fi muddina wa fa'id ya Allah ka sa mana albarka a cikin mudunmu na awo kuma ka samu albarka a cikin sa'ifin na awo yana yawa wani ya tunanin tukata an kaiwa ga addu'a ce Allah ya sa albarka cikin mudu ko sa'i dai yanzu kowa na iya tsaye ku shi yasa kana ganin maka da madina ana kawo abinci har da wanda ba a yi nan kuma za ka ga da wahala ka ga abinci ya yi musu wahala ko wani bawan Allah ran garin gaban da ya cikin waɗanda maka suka koro shi yan uwaye suna maka yanzu haka wasu mahaifin shi yana maka laye malan kasa abin mamaki ya shi mamakin ya kai ma a ce ci abinci babu kaza mamakin ya kai a ce wai ana ce abinci babu kaza in mun shigo taxi taksi din wani daga makka wani daga cikin mutane wani cikin yan najeriya ta karina can yake taksi ya ce wani mu wallahi nan nan ba mu da matsala abinci mutum wallahi ko bai son ka bai baka abinci wani ya ce wallahi wani barin faɗa ma ɗaya an kai abinci makka da madina wallahi bai kwana duk abincin da ya kwana dukkan ta kwana wallahi an gama da ce gobe za a kuma gasawa in ba a sai suwa ba an riga an gama da shi duk abincin da an ka dafa komi tsayate komi daɗi ne wallahi in yi kwana an gama da shi duk zuwa za a yi a shiga shi gaban za da kajin da komi a zube na kara da yami <laughs> eh saboda ake ne yanzu abincin cewa za a yi in bai ce dare ya fara yi sai a to a samu kuka ba ku kyauta da kaji da komi ana ba ku don arabiya ya yi a ce a tusai gaban za shi yasa an ka tafi yankihi yaran da rairai sai ka zaɓi wanda haka so shi za a soya ba madina ko wani wuri da aka kai mu inda kihi da rairai ga hana yawo sai ka gwada wanda haka so shi ka sai sai a hasuwa sai a soya mashi don ka a ce a soya a ajiye ya lalace da ya kwana shi ke na an gama da shi ya ce wala malam mu nan ba mu da matsala abinci nan saudiya amma matsalar mu hankalin ba kwance yake don kullum harautar mana akai a kama muna gudu shi ya tashi hankalinmu sannan amma in muka koma ƙasarmu najeriya kuma abinci ya zai muna ga mu da kwanciyar hankali amma kuma abinci ya zai muna ba mu samu abin zamu ci shi a furabul shi a furabul din ta ga dubbe biye <laughs> eh goma goma san ko babu kullum harota kana aka akan ma sai aka mutum ya ce ya shige cikin dutse ya ɓoye sai ya gida da saman dutse za a ga wani gida ma da ke haka hawa a akwai wani gidan wani bawa Allah daga ciki ana jayya da an ka aike mu mutai mu kai wani sako wallahi malam da kyanda sauri maka maka hore saman dutse wallahi malam da kyat in ka ce wallahi ta fi cikin Najeriya na kake wallahi da da kuma al'ada su yadda da goro da komi yadda kasar dika a cikin najeriya mu da su waɗanda ungoyi ba a tuwa fatawar ɗinsu ba a shigowa wurin nan ba ya ke suna an kaba illa ka bada su ba kawai ba cikin maka suke ba ba su zuwa ta ƙwarai wallah saman dutse ba su zuwa zuwa ta rayuwarsu lahiya lau a abubuwa daban-daban su ko matan su kaza suna wanke-wanke gidan larabawa suna wanke-wanke ana ba su kuɗi ga wata arafin lamarsu mata hausawa rayuwa hakan na suke ba su idawa najeriya duk wanda ya dawa najeriya jiya ne matakin na yake wallahi ma'ala saboda ka shi yasa makka da madina a yi musu addu'a allah ya wasa yin su albarka da mu su ma matsala na gare su abincin da za ka ce ma matsala kana iya zuwa maka baka da ko sisi baka taɓa kwana da yunwa kuma kaga jama'a akwai dama ko babu kaga Allah ya mutu albarka cikin sa'ins da gudun to mu kuma nan na a ciki kaga mutum gashi da dan dangi wala ya kwan ya kwanda yunwa wata rana ka ce wanda gida kana fara dan ma abinci ka iske wala baka cikin lifahi abincin ga lifahi na eh eh littafin yana abinci gidan yan maran da an ka yi da mai gidan da ita da yan yaran kowane gurgudun hakan na an ka in ka ce baka da abinci gidan sai ka kara gaba dole ta ka shi yasta annabi ya yi musu addu'a Allah ya wa munin sun sayan su albarka kuma wallahi malar shinkawa ta kwarai ba irin waga da muka ci ba saboda ka shi yasa zan ka ga su Allah ya musu albarka mu ma ka ga mu ta addu'a Allah ya wa mu da mu sa'imu albarka kuma ka san kakannin mu da su kansu Allah ya ma abinsu albarka gaskiya fiye da mu yanzu ga kaga duk irin mu halin mu na haka nan sai ka ga mutum bai da dama kowa abinci abinci ne daga shi sai gida ne yana da kai ci ne bai dan kowa baka yin abinci wani ya samu yi kaga in kana kekere keke shi kuma Allah in yi ma da kekere keke baka jin daɗi Allah ya malam kaga mutum da albashi da ya kai dubu hamsin malam amma wallahi ko da wata hakarewa wahalce ki ko mata ta gudata ka kusan dubu hamsin ana gan suna da yawa amma sai kaga ko da aka cima wata ya mutu wahalce ki ya mutu ba a kuma wani albashi eh yin <laughs> a Allah bari da Allah A'a wannan wannan an dai shiga an dai shiga wani yanayi na jiran mu daga bana hankali ce ka sai isa rayuwar mutum abinda aka so mutum yi mata tsari abinda ka shigo kai kokari kai kai kai abin da ka dan kusanta gurgudu haka buɗe gaba ayar lalugar ta haƙayyanka ko ba gaskiya ba a yi haka nan wa Allah yana dibi yadda abin da ya kamata saboda ka kada mutum ya dinga abu Allah ka ba mu ikon gane saboda ka ‘yan’uwa musulmi wannan babu ya karantar da mu ana son mutum ya roƙi arziki kuma Allah ya roƙi mutum ya roƙi Allah abincinsu ya sa mai albarka abincinka Allah ya sami albarka ko so buhu ka yi ka Allah buhun ga Allah ya sami albarka in ka so masara ka ce masara ga Allah ya sa masa albarka in ka so gero ka ce gero ga Allah ya sami albarka in Allah ya anshi addu'a ne ya sami albarka sai ku ci shi lahiya lau har wani ya samu ya ci ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane kuma wallahi jama'a zan kulawa da latijawa da waɗanda suke ana tare da su ba su an sa albashi ko kuma sun yi ritaya sun aji kana tare da su ka samu wata ‘yar dama ka zan ka ɗaɗi wani abu kana aika musu in abinci ne aka yi mai ka dinga samun ‘yan mudu biyu mudu guda kana aika musu ‘yan ɗari biyar ɗari biyu kana aika musu ne maka addu'a saboda mi saboda waɗannan da su su riga sun wuce nasu ƙarni ƙarni da sun kai ba ‘yar nakuna ba saboda ka tausaya musu kai ko yan uwa na ko ba ko zama ɗaya haɗa ka da su ko ba yan uwanka na ka tausaya musu saboda kai in ka taso baya ka samu masu raga maka wasu na shi faɗin magana da ce wallahi matasan yanzu wallahi mu gama da cijawa yanzu in za ga wanda cijo ya tozai wucewa ga hanya ba ka ɗaga mai wuce kuma wallahi ya ahe baban ya ahe ka amma baka ya ɗaga mai kadan yi hankuri ya wuce ba baka iyawa to abinda muka wa gudu nuna mu karni wa in ya taho wallahi waɗanda ƴan ba ba su daga muna waɗanda da gani wallahi a yaran wallahi ba su daga muna to kai ko ka kai da cikin saka kana ganin kai shekaru da yawa yaro ka ihe shi bai daga ma baka daɗi ba amma manzon Allah ya faɗi ce duk wanda girma da cikin saboda farfara ta yi shi ko sai Allah ya ajiye mai girma ma sai bayan ya tsufa sai Allah ya ajiye maka wanda girma ma kai mutunta ka bayan tsufanka haka manzo Allah ya hudu cikin hadisi kawai ka mu daure da tijawan da ka gani muna tare da su ita hakuri da su haka dan su baki mu suka gani fa wallahi baki mu gani suna ganin mu fa suna ganin wuce rayuwa ta muke haka a ce ga wanka uwa guda uban guda kai abinci shi ba mai abinci ba karamin aikar abinci ka dafa kaji gidanka ko shi yake baka aika an ka aika wa yara ne ba su wannan rayuwa ba saba da ita sai yi zama makin to shi yasa in suna faɗa wani maganganu sai maka ba su ko wallahi kan ba su waye ba local muna ɗaukar su local to yanzu kai in kana ganin su local kai ko wanda aka yi suna ganin ka wuce su ganin kai ko akwai kasa ga local <laughs> wallahi suna ganin ka bushi maka a <laughs> imana Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh